الحمد لله رب العالمين له الحمد في الآخرة والأولى أغنى وأطمى ووعد من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أن ييسره لليسرى ووعد من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أن ييسره للغفران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما تخرجونه من الزكاة وغيرها من الصدقات بنية خالصة ومن كسب حلال أنه يكون قرضا حسنا تقرضونه ربكم وتجدونه مدخرا لكم ومضاعفا أضعافا كثيرا فهو الرشيد الباقي والتوفير النافع والاستثمار المفيد مع ما يخلق الله لكم في الدنيا من نمو أموالكم وهلول البركة فيها فلا تستكثروا مبالغ الزكاة التي تدفعونها فإن بعض الناس الذين يملكون الملايين الكثيرة قد يستكثرون زكاتها ولا ينظرون إلى فضل الله عليهم حيث ملكهم هذه الملايين وأنه قادر على أن يطلبها منهم ويحولهم إلى فقراء مؤذين في أسرع لحظة أو يأخذهم على جرة فيتركون لغيرهم فيكون عليهم مسؤوليتها ولغيرهم منفعتها ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى عين مصارف للزكاة لا يجوز ولا يجزئ في خيرها قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من كان يملك ما يكفيه ويأتي من يعونهم لمدة سنة أو له إيراد من راتب أو غيره يكفيه فهو غني لا يجوز ولا يجلب ترك الزكاة إليه ولا يجوز له هو أن يأخذها وكذا من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه وهناك فرص كثيرة للكسب فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه ولا يجوز له هو أخذها فلا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهل الزكاة فقد جاء في حديث الشريف أن الزكاة لا تحل غير غني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود والنسائي bayan haka yan uwa bayan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mallakin kowa da komai godiya ta tabbatar da Allah a farko godiya ta tabbatar da Allah a ƙarshe Allah shi ne ya wadatar kuma shi ne ya talauta. Allah mafarkacin sarki ya yi alkawarin duk wanda ya ba da dukiyarsa domin Allah ya fi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata abin da Allah ta'ala ya shir'anta na alfahari to wannan Allah zai sauƙaƙa masa al'amuransa a cikin jikin rayuwarsa. kuma Allah ɗaukakin sarki ya yi gargadi da wanda ya rowa abin da Allah ya hore masa kuma ya gamsu da abin da yake da shi na wadatar kansa wato bai yadda Allah ta baraka wa ta'ala shi ne ke wadatarwa ba yana ɗauka wadata da balar da ce hikimar da ce wayan da ne ƙarfin ne ya karyata da alƙur'ani to wannan Allah zai sanya wahala da kunci cikin al'amarinsa muna fatan Allah ya kare mu muna masu ba. babu abin ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shi ne abin bauta na gaskiya a hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatu da sunaye kyawawa sannan muna masu shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo manzansa ne wanda Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai tashe shi a wani matsayi na ya kula da tashin biya kuma Allah madaukakin sarki ya hore masa tafki wanda ake ce masa alkawfar a ranar kiyama bayan Allah muminai za su gangara su sha ruwan wannan tafkin wannan shi ne dalilin cewa su ‘yan aljanna ne kafirai da waɗanda suka ɗauki addininsu wato suka musanya addininsu ko sun zo shan ruwan za a kore su ba a hana su domin babu wanda zai sha daga haukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'abocin ceto mafi girma da kashi kiyama Allah ta roƙonka ka ƙara tsira da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tabbatar da salati da tsira da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi imani da shi suka ba da rayukansu domin Allah suka ba da dukiyoyinsu domin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka yi roƙo da addinin musulunci suka kama igiya mai karfi wacce ba ta tsinkewa ya bai Allah a kuma da ta gabata a satin da ya wuce mun yi magana a kan mas'uliyar musulmi a kan zakka wato ma'ana zakka rukuni ke daga cikin rukunan musulunci kuma Allah Ta baraka wa ta'ala ya an ta a cikin waɗansu nau'o'i na dukiya guda hudu waɗanda muka yi magana a kan su to a yau za mu ci gaba da bayani a kan sauran matsalolin da suka shafi wannan matsala ta zakka su waye suka cancanta a ba su zakka a tsarin shari'ar musulunci su waye kuma ba a ba su da wannan da waɗansu matsaloli jikin za mu karanta a cikin kusurwar mu ta yau da izinin Allah tabaraka wata ala. ya bayan Allah ku sani cewa dukkan abin da kuke fitarwa daga cikin dukiyarku na zakka ko kuma sadaka idan kun yi haka da kyakkyawan niyya kuma idan kun ba da dukiyar daga cikin dukiya ta halal to wannan kuna yi ma kanku wani tanadi ne a wurin Allah ta bari wata ana. kuna bai wa Allah rance kyakkyawan rance wanda a ranar tashin kiyama za ku same shi a gurin mahaicinku. kuma za ku samu Allah ya nindin kan ladan abin da kuka bayar a za'afan mu za'afa ninkin ba ninkin Allah ta baraka wa ta'ala yake saka muku shi don ba haka wannan shi ne asusu tabbatacce wanda babu asara sa wannan shi ne abin da ka bayar mai amfani kuma wannan shi ne abin da za ka yi domin ya bunƙasa dukiyarka ya inganta ta a duniya da lahira ku sani ya bayan Allah Allah maɗaukake sarki ya yi alkawarin sanya albarka a cikin dukiyoyinku ya sanya muku yaduwa da albarka idan kun ba da hankokin Allah Su subhanahu wa ta'ala a cikin ta saboda haka kada ku yawaita abin da za ku bayar na zakka ku rika ganin sakaman mai yawa har ku ji tara ba da ba da shi domin wannan arziki daga Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya shi a hannunku musamman mutane da suka mallaki dukiyoyi masu dimbin yawa waɗanda ake lissafa su a biliyon ko kuma ma tiriliyon to irin wayannan idan suka yi lissafin abin da za su bayar na zakka to sai suka aye wata dukiya ce da yawa to wani sai ka ga yayi rowa daga cikin dukiyar da Allah ta baraka wa ta'ala ya bari to ku sani Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da mai yawa amma yanayin ku ba da kaɗan kawai daga cikin dukiyar ku kuma ba Allah ne zai amfana da abin da za ku bayar ba amma bayan Allah fakirai mabukata su ne za su amfana da abin da za ku bayar da dukiyar ku kai da kake da wadata kake ganin cewa idan ka ba da abin da ka yi safarar zakka ka ba da wani abu mai yawa saboda haka gara ka rike kai roba daga cikin wannan dukiyar da Allah ta ka wanda Allah ya baka to ka sani wannan dukiya ba yake ka ce ba ba bayan ka bane ya tara maka ita ba ƙarfin ka bane ba dabarar ka bane rahama ce da Allah maɗaukake sarki kuma ni'ima ce da Allah ta'ala ya tarrabe ka ya sanya ta a hannunka domin ya gani za ka gode mata ko kuma za ka kuturce masa kuma ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana iya karɓe wannan dukiyar daga hannunka ya dawo da kai cikin sahun mabukata fakirai a ɗan ƙanƙanin lokaci a gajeren zamani wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ku shaida ne akan haka idan akwai mutanen da aka san su wadata an san su da wadata an san su da dukiya an san su da mallakar arziki mai yawa amma kuma an wayi gari komai da suka mallaka ya kai saboda haka ka da ƙarfi ba ka da wata dabara a ciki idan kai roba ka hana Allah ta baraka wata allah abin da ya shar'anta ubangiji mai iko ne a kanka yana iya maka talala ya wata da abin idan ka koma ranar tashin kiyama ya kama ka da azabar sama wa shari'a ta zake idan kuma Allah ya ga dama yana iya gaggauta maka hukuma duk a duniya abin kake da shi ya lalace ya hallaka ya wace, ya tarwatse a rasa ma yaya aka yi dukiyar salala ce haka a dinga mamaki to saboda haka Allah bai yi kore akan wannan ko kuma Allah maka kuke sarki ya maka talala ya barka da dukiyar ko kuma ya tafi rayuwarka cikin da jerar lokaci wanda ba ka tsammani ba ka kana tsammanin kana da shekaru masu ɗimbin yawa a rayuwarka amma kuma sai a waye da sab ɗaya a ce aiwa da yaro ya kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala to ka hana zakar dukiyarka an waye gari kuma ka mutu ka koma ga Allah yanzu dukiyar ta zama ta waɗansu su za su amfana da ita kai kuma sai an maka hisabi a kan yaya ake ka tara wannan dukiya. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها باب ونأب كلام كوفا فجي الله تبارك وتعالى يا كيا يمد شيء a cikin أي aikinka. saboda haka za a jarrabe a tambaye ka akan yaya kai ka tara wannan dukiya kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع kafan kuwan bawa ranar kashi kiyama ba za su bar inda yake ba sai an tambaye shi abubuwa guda hudu to daga cikin tambayoyin da za a yi masa wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma sauran tambayoyi uku din duka tambayoyi ne masu laya, amma ita wannan dukiya tambaya hawa biyu za a yi maka a kanta za a tambaye ka rayuwarka yaya ka gudanar da ita a tambaye ka kuruciyarka a wanda irin yanayi ta tsarar da ita a tambaye ka yaya kai da iliminka amma idan aka zo dukiya za a tambaye ka yaya aka yi ka ta kuma yaya ka kashe wannan dukiya kaga tambaya kashi biyu kenan kowanne karo da titi sai an tambaye ka min aina tafakkahu wa fi ma anfaqtahu wannan titin ta yaya ya shigo maka wannan naira yaya aka yi ka ta kuma sai ka ba da lissafin yaya aka yi ka kashe to saboda haka ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai kama ka idan ba ta yi imani da shi ba ranar tashin kiyama saboda haka za a tambaye ka dalla dallar abin da kai da dukiyarka da kuma yadda kai ka same ka in ka mutu ka bar wa masu jaro ya kuma tambayoyin nan suna jiran ka ga shi kuma waɗansu ne ma suke amfana da dukiyar ba kai ba ya bai Allah ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya shar'anta waɗanda za a ba su zakka a tsarin addinin musulunci baya halatta a bai wani wanda ba waɗannan da Allah ta'ala ya lissafi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba aya ta 60 ya yi bayanin waɗanda ake ba su zakka a cikin shari'a Allah ta'ala ya ce inna masadaqatu lil للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعتقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ولم يكن لو سفر ولم الله تبارك وتعالى ya raba dukiyar da ake bayarwa ta tsarka cewa su sadaka tana wa wajaba zakka kenan ake nufi da sadaka ko a wannan aya to zakka tana wa dafa ne lil fuqara'i ga fakirai mabukata wal masakin da kuma miskinai waɗansu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin fakiri da miskini dukkan su mabukata ne amma sayan ya fi sayan tsananin bukata fakiri ya fi miskini tsananin bukata fakiri ta yiwu ba shi ma da abin da zai ci na wata ɗaya ko sati ɗaya wataƙila ma wani bai da abin da zai ci kwana biyu ko kwana ɗaya to wannan fakiri amma miskini ta yiwu yana da abin da zai ci na wata ɗaya na wata biyu na wata uku amma dai bai da abin da zai ishe shi na tsawon shekara guda wanda shi ne bambanci tsakanin fakiri da miskini to dukkan su ana ba su daga cikin dukiyar baka sannan kuma fakiri nan kamar yadda malamai suka faɗi da miskini ana ba shi ne idan ya kasance bai da abin da zai wadatar da shi na tsawon shekara guda amma wanda yake da abin da zai ci shi da iyalansa na tsawon shekara ɗaya to wannan ya fita daga cikin tsawon fasili ko ne, ba a ba shi dukiyar barka na fata Allah ta ala ya fitar da wannan ana ba su kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a cikin wannan ayar ونجيك والعاملين عليها da kuma waɗanda suke aiki wajen tattaro zakar da kuma rubuta ta da lissafa ta da kuma raba ta da waɗanda suka cancanta. Da waɗanda suke aiki a hukumar zakka to kuma ana ba su daga cikin zakar amma menene gwargwadon abin da ake ba su ba don aikinsu. hukuma ce ta sauka tana da shugabanta tana da sakatarta, tana da sauran ma'aikatanta su suke kula da nemo zarkar a karko ta daga wajen mawadata bayan an yi bincike an yi lissafi kuma su suke bincike mabukatan da ya cancanta a ba su zarka sannan a je a rarraba su to ma'aikata irin waɗannan su ma ana basu daga cikin zarkar amma ba ana ba su kamar yadda ake bai wa fakirai da zikirai ba ne a su ma'aikata ne saboda haka gwargwadon abin da ya kamata a biya su na ladan aikin su shine abin da ake ba su ba za a ƙara ba ba kuma za a rage ba idan kuma ma'aikata ne waɗanda hukuma ta ɗauke su ta sa su aiki ita ce take biyan su waɗannan ba a ba da daga cikin dukiyar zakka domin ne domin hukuma ta ɗauke su a matsayin ma'aikata inda ma dai kawai ta sanya su su zama masu kulawa da dukiyar zakka mutum da ana biyar su sadaka su kowanne wata to ba za a ba su daga cikin dukiyar zakka ba domin hukuma tana biyar su daga baitul mali wannan abin da ya shafi wato al'amilin alaiha masu aiki a cikin hukumar zakka masu tattaro ta da raba ta sannan kuma na hudu wal mu'allafati qulubuhum da kuma al mu'allafati su ne waɗanda ake fatan wato tabbatar su a cikin addinin musulunci wanda ne al mu'allafati qulubuhum ana jawo hankalinsu ana ƙara wato ana yin abin da za a kyautata musu domin zuciyarsu ta tabbata a cikin musulunci to malamai sun yi bayani a kan al'ummar kulubun cewa ba nauyi ne ba ne kawai a'a sun kasu nauyi nauyi a cikin su akwai musulmi a cikin su akwai wanda ba musulmi ba musulmi alal misali shi ne wanda bai daɗe da shiga addinin musulunci ba to ana iya bashi daga cikin dukiyar zakar domin wannan ya dada mata rai a faranta masa dukiya a nuna mata rahama da tausayin irin na addinin musulunci domin ya ƙara jin daɗin tabbata a kan imani da Allah da baraka wa ta'ala wanda ne musulmin da ake bashi sannan kuma akwai mutumin da yake shugaba ne musulmi kuma yana da mutanen da yake mu'amala da su la'alla shugabanni ne su ma waɗanda ba musulmi ba idan aka ba shi daga cikin dukiyar barka zai yi amfani da ita shi ma ya ba su domin ya jawo hankalin su to wannan shi ma malamai sun ce yana daga cikin ta fatin kulubuhum ana iya ba shi kamar yadda malamai suka yi bayani dalla-dalla to haka kuma eh, shugaba kamar yadda na faɗi wanda ake fatan wato wanda ba musulmi ba kenan amma shugaba ne a cikin jama'arsa idan aka ba shi zuciyar rasha za ta karfafa shi zai ji daɗin abin da aka yi masa ya musulunta kuma wannan zai sa da ma su shiga addinin musulunci to shi ma yana daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum ana iya bashi daga cikin dukiyar zakka malamai sun ce babu wanda yake da haƙƙi lan yabayu al-mu'allafatu qulubuhum zakka sai dai hukumar musulunci idan akwai hukuma ta musulunci to ita ce kadai za ta iya cewa wani a bashi yana daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum sai hukuma ta ɗauka ta gashi idan kuma babu hukuma kamar halin da muke ciki a yau a waɗansu daga cikin ƙasashe na musulmi musamman kamar a wannan ƙasa ta Najeriya ƙungiyoyi na addinin musulunci suna iya tsayawa a matsayin hukuma su su tantance wane ne al-mu'allafatu qulubuhum wanda za a bashi wannan zakka wane ne da cikin wanda za a bashi muna da ƙungiyoyi na addini ga sunan iri-iri ko san su ba sai na tsaya ina samun ba su wayannan suna iya dubawa su ga wane ne ya cancanta kuma wanda za a iya cewa yana daga cikin Allah muallafatu qulubukum idan kuma an yi yanayin da hatta kungiyoyin musuluncin ma babu su a wannan wurin ko a wannan kasa ba zai tantar cewa ne ya cancanta a bashi wanda za a kera da cikin al'ada ta qulubukum to aka ce shi wanda ya fitar da zakka yana iya amfani da ganewarsa da fahimtarsa ya bai wa mutumin da yake ganin cewa eh wannan idan aka bashi za a jawo dukiyarsa zuwa da shiga addinin musulunci ko kuma ɗan musulmin ne a ƙarfafa shi wajen tabbata a kan addinin musulunci. To malamai ne a cikin littattafai sun yi bayani dalla-dalla a kan ga muallafin kulubu. Sannan kuma wata riƙa wato waɗanda aka dora musu kanta bayan kenan a lokacin da ake mallakar to irin wannan bawan da aka dora masa fassa ta dukiya domin ya biya mai gidansa ya fanshi kansa ya zama yantacce kamar kowa to shi ma ana ba shi daga cikin dukiyar zaka a ba shi wannan abin da zai biya fassar da aka dora masa sannan kuma a yanzu da ya zama irin wancan bauta ta ƙare ba su fita domin musulunci ya ɗauki matakan kawar da ita ya ƙyantar da mutane daga bauta waɗanda suke kira zuwa da ƴan da bayi daga bauta to sun bi bayan addinin musulunci ne domin shi ne farkon kira wajen haka kuma shi ne ya shar'anta matakai na ƴan da mutane daga irin bautar da su da ake yi to idan ba ku yi wannan nau'i a yanzu malamai sun ce mutanen da aka tsare su musulmi a gidajen kutura. suna iya kasancewa daga cikin fakkun rika wato suna iya zamowa daga cikin fakkun rika fursuna ne an kora masa wani fanta idan ya biya ta a fitar da shi kamar an masa tara ke na turki ana so ya biya domin a sallame shi a sake shi to wanda yana da cikin fakkun rika ana iya zuwa a biya masa abin da aka kora masa na tara sai kuma a kyantar da shi a fitar da shi daga wannan kurkuku da aka yi shi wanda a yanzu haka gidajen na kurkuku a duk faɗin ƙasar nan suna nan cike da bayan Allah waɗansu na gari ne waɗansu salihai ne amma tsautsayi da ƙaddara ta ta sun samu kansu a waɗannan gurare irin waɗannan yadda za a yi a taimaka musu domin a fitar da su daga wannan hali da suke ciki to ya dace a yi haka domin a taimaka musu akwai waɗanda daga cikin su an kora musu tara ta kuɗi domin su biya su fashi kawo da waɗansu ma idan ka tara sai ka kuɗi ne ba mai tsananin yawa ba irin waɗannan ana iya bayarwa domin a je a fasto su daga wannan hali da suke ciki na kurci da tagayyara da wannan muke tsara kira cewa ku taimaka wa bayan Allah Ta baraka wa ta'ala waɗanda suke waɗannan gidaje na tuttura domin suna da buƙatu iri-iri suna da buƙatar ɗan uwa su tsaya su taimaka musu da wannan muke ganin cewa akwai bayan Allah da suke ƙoƙari wajen halartar waɗannan gidaje domin sanin irin halin da ɗan uwa suke ciki da kuma yaya za a yi a warware musu matsalolinsu da damuwoyinsu to a taimaka musu domin Allah tabaraka da ta'ala domin a taimaki yan uwa daga halin da suke ciki na kunci da yan uwa domin sa ta daga a ciki Da wannan yana da kyau a taimaka da kai haka yana da cikin wata misali kamar yadda malamai suke bayani to sannan kuma wal galibi wato wanda ake son ka bashi to shi ma ana bashi daga cikin dukiyar zakka domin ya biya bashi da ake bin ya ɗauki bashi domin ya ciyar da iyalansa kuma bashin nan ya taru ya yi yawa ya kasa biya to ana ba shi dukiyar zakka domin ya biya bashin da ake binsa ya ɗauki bashi ya yi jinyar kansa ko ya yi jinyar matarsa ko ya yi jinyar ƴaƴansa amma yanzu ya kasa samun abin da zai biya wannan bashi da ya ci da jinya to shi ma ana bashi daga cikin dukiyar barka domin ya biya wannan bashi da ake binsa. ko kuma a'a yana da yana da buƙatar ya biya kuɗaɗen haya da ake binsa ku shi ma duk ana iya bashi daga cikin dukiyar zakka domin ya biya wannan bashi da ake binsa waɗannan su ne ake kira walƙarimina malamai suka ce walƙarimina sun kasu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda na yi bayani wanda shi da kansa ne ya ci bashi saboda wata bukata daga cikin bukatun da na ambata ko dai saboda ke da iyalanta ko saboda jinya ko saboda kudin haya a misali ko kuma saboda kasuwanci yaransa ya karye yana kan ya bunƙasa halin da yake ciki na kasuwa yadda ya karɓi bashi domin ya ririta ya ci gaba da abin da yake yi kuma Allah ya jabace shi ma wannan bashi ya karye ya kasa biya kasuwar ba ta je ko ina ba to wannan ana ba shi daga cikin dukiyar zakka domin ya farfaɗo shi ma ya shiga cikin bayan Allah waɗanda ake fatan nan da wasu baya. Sannan kashi na biyu na falsafi shi ne wanda ba shi ne yake da buƙatar ba, bashin da ya ci ba don maslahar kansa ya ci bashin ba, ba don abincin da shi da iyalansa ba, ba don rashin lafiya ba, a'a ya yi ne domin sulhu a tsakanin waɗansu an misali tsakanin kabila da kabila an samu ciki a kan wani fili ko a kan wata gona waɗannan kabila suna cewa za su ne waɗannan kabilan ma suna cewa za su ne wanda ana samun haka a yankuna daban-daban to sai wani ya zo ya yi sulhu tsakanin waɗannan kabilan domin a rage faɗa a kiyaye kashe rayuka ba da haƙƙi ba kuma har sulhun ya kai shi ya yarantu kuɗi domin ya bai ma waɗansu don su haƙuri a yi sulhu a daina tashin hankali to irin wannan wanda ya yi haka don ya kawar da wannan fitina ko da bashi ya ciyo ya irin wannan aikin to ana bashi domin ya biya bashin da ya ciyo ya yi wannan sulhu a tsakanin jama'a ko kuma sulhu ne ya yi tsakanin wani da wani na abin da ya shafi dukiya tsakaninsu a ƙarshe sulhun da zai yi ba sai da ya fitar da wani kuɗi daga wurinsa ya kai ma wani ɓangare domin sulhun ya tabbata to shi ma wannan ana ba shi dukiyar zakka saboda wannan kuɗi da yake buƙata domin ya sulhu tsakanin wani da kuma wani abokin mu'amala wato tsakanin mutane a junansu sannan kuma wani sabilillah in aka ce wani sabilillah ne to galibin abin da malamai suke nufi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah tabaraka da wata. ana ba da dukiya ta zakka domin jihadi ko kuma domin su mayakan da suke jihadi ana iya ba su zakka waɗansu malamai suna cewa wa fi layi, abin da ake nufi da ita kenan waɗansu kuma suna fara da ma'anarta su nuna cewa a'a ai dukkan wani aiki na alkhairi to shi ma yana cikin fi layi. ana iya yi da dukiyar zakka amma zance mafi ƙarfi a maganganun malamai shine fi sabilillahi ana nufin zakar da ake bayarwa domin waɗanda suke jihadi ko kuma taimaka wa shi aikin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala a yanzu idan babu irin wancan jihadi na musulunci to akwai waɗansu fuskokin na jihadi akwai waɗansu surorin na jihadi ana iya yin wannan domin taimaka wa addinin Allah da kuma bunƙasa shi Ana misali a yau ana yaƙar musulunci ta kafafe daban-daban ana yaƙar musulunci da ƙarfin tattalin arziki ana yaƙar musulunci da siyasa ana yaƙar musulunci da kafafen watsa labarai ana yaƙar musulunci da rubuce-rubuce ana yaƙar musulunci da abubuwa irin to ba ku laifi a fitar da zakka a bayar da ita da ƙungiyoyi na addini waɗanda za su ƙalubalanci irin ta'addancin da ake yi wa addinin musulunci a sassa da gandama idan fagen mujalla ne da suke watsa farna da da propaganda ta ɓata addinin musulunci to mu ma sai mu kafa gidajen kujerdu waɗanda za su fito su ƙalubalanci waɗancan su bayyana kyawun addinin musulunci su bayyana martaba addinin musulunci su bayyana kyakkyawar tsari da nasa da cewa ba addini ne na faɗa ba ba addini na tashin hankali ba a'a addini ne na zaman lafiya kuma yana miƙa hannunsa ga kowa da kowa domin a taru a zauna lafiya a gina ƙasa a ciyar da al'umma gaba to a samu mujallu jajalidu da gidajen watsa labarai da za su dinga ya irin waɗannan ayyuka na addinin musulunci a yanzu muna iya saka wannan a cikin sahun wa fi sabilillah sannan kuma ana bai wa ibnu sabili ibnu sabili shi ne mawadaci wanda yake cikin tafiya amma dukiyarsa ta ƙare yanzu yana buƙatar abin da zai mai da shi da wurin to shi ma ana ba shi cikin dukiyar wata domin ya samu abin da zai yi guzuri da shi zuwa wurin yaransa waɗannan a ke su ne nau'i takwas da ake ba da zakka gare su kamar yadda Allah wata wa ta'ala ya yi bayani a cikin wannan aya saboda haka wanda shi ya mallaki abin da zai ci shi da iyalansa na tsawon shekara guda ko kuma ma'aikacin gwamnati yana da albashi mai tsoka yana da albashi mai kwasi wanda albashin nan nasa ya ishe shi ya rike kansa ya rike iyalansa tsawon shekara ɗaya to wannan mawadaci ne baya halatta a ɗauki zakka a bashi amma idan bai da abin da zai yi tsawon shekara kamar yadda na faɗi a maganar tsini da fakiri to wannan yana ɗaya daga cikin da suka cancanta a bashi domin za ka samu akwai nau'in mutane da yawa a wannan bangaren wani ko da ma'aikacin ne to abin da yake samu baya iya wadatar da shi tsawon shekara to yana da cikin sahun bashirai da da a bashi sannan kuma mutumin da yake da iko yana da ƙarfi na yin aiki ya yi sana'a yana da hanyar yin haka to shi ma wannan ba a ba shi zakka saboda ne domin yana da damar da zai je ya nema kuma ya samu hanyoyin aiki da sanar suna da yawa irin waɗannan ya kamata a lura su sai a kiyaye akwai samari matasa suna nan da yawa suna da ƙarfi kwarai da ƙarfi suna da ɗanyen jini a cikinsu amma kuma sun fi gwamnacewar zauna zaman banza ba sana'a ba karatu ba aiki to wannan bai cancanta a ɗauki dukiyar ta a bashi ba saboda ne domin yana da ƙarfin nema yana da karfin samu yana da yadda zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la anna zakata la tajibu li ghaniyyin wala li qawiyyin muqtadi mawadaci da ma ba a bashi. wanda kuma yake da karfin nema zai zuwa ya aiki ya kwana ko ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai ciyar da iyalansa ma idan yana da iyalai to shi ma wannan ba a bashi daga cikin dukiyar zakka ina fata a gane wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bi janna wala yajuzu lil muzakki an yarfa zakatahu illa liman yadribu ala dhanni annahu min ahli zakat ba za ka bada zakka ba sai ga wanda kake zaton lallai yana cikin waɗanda suka cancanta a basu saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka ambata akwai ayyuka na alkhairi waɗansu mutane suna ganin kamar ana iya yin zakka domin waɗannan ayyuka to wannan ba daidai ba ne mummunan fahimta ne malaman musulunci sun tafi akan cewa ba a gina masallaci da dukiyar zakka ba a gina makaranta da dukiyar zakka ba a gina asibiti da dukiyar zakka waɗannan duka ayyuka ne waɗanda ko ne a yi su daga baitul mali ko kuma mutane su ba da taimako daga aljihunsu na su da kansu domin gina masallacin ko domin gina makarantar ko kuma domin gina asibiti ko domin gina hanyoyi da rijiyoyi idan akwai bukatar gina haka amma a ce dukiyar zakati a kan kone a gina masallaci to malamai sun ce ba a haka da sauran abubuwan da na ambata saboda dai domin masu ganin ana yi sun ce wa fi sabilin lahi waɗannan ɓangarori da na ambata da sun shigo ciki kuma an ce hakikanin abin da ya fi ƙarfi mafi rinjaye cikin sabilillahi ana nufin ayyukan jihadi kuma na yi bayani a kan su dalla dalla jihadi a wancan lokaci da kuma jihadi a wannan lokaci saboda haka waɗannan ayyuka na masallatai da makarantu da sauran wurare da ake bukata a cikin jama'a da makarantoci to ana yi ne da ibadul ko kuma daga taimakon da mutane suka ga za su iya yi daga aljihunansu amma ba daga cikin dukiyar zakka ba ina fata Allah ta'ala ya fahimtar da domin zaka Allah ɗaukake sarki ya faɗi waɗanda za a baiwa ita wannan dukiya da zakka sannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu sani kuma mu kiyaye mutum baya ba da zakka ga matarsa baya ba da zakka da ƴaƴansa baya ba da zakka da dukkan wani wanda haƙƙin ciyar da shi yake kansa duk wanda haƙƙi yake ciyar da shi to ba za ka ɗauki dukiyar zakka ka bashi. ba وبأن ان يجلب لحال نفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها أمر ضررا وإنما يجمع تركيا لأنه في ما تدبع ما فيه ما يقوم فيه أن تركيا كي ينفعين تذكر أرماء دنفين يجاوى كنت وتمت لها تكوية كوكو دنفين يتوقع وكنت ولا أبنفتك تباع للزكاة ومن هكذا zakka ana yin ta ne domin Allah a ba da ita ga wadancan da muka ambata amma ba ta ba da ita dan wata maslaha da kai kake hangowa ba wani ana da kare dan uwa ne da wani kuma idan na ɗauki zakkan na ba ka wani wanda dan uwa na da zai san na makara ba shi kuma shi yana da hanyar da yana da hanyar da zai taimake ni a cikin kasuwanci na ko yana da hanyar da zai taimake ni a wajen aiki na to bari na bai ma ɗan uwansa zakka domin na samu wannan taimako ta ɓangaren sa to wannan ba daidai ba ne ka yi ne don maslahar kanka ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma wani lokaci mutum ya ba da zakkar ga wani domin ka domin maslahar zakkar da kuma kansa wannan yana faruwa da yawa har ma mutane suna tambaya kamar mutum ne kana son ta bashi ya rasa yadda zai ya biya ka kai ma ka san ba zai iya biyan ka din ba sai kuma ka ce to tun da wani ba zai iya ba bari yanzu na bashi zakata domin ya biya ni bashin da nake bin sa kaga wannan zakata ka ka karba ne ta wani ka bayar ne ta wani hannun kuma ka ki karɓar ta ta wani hannun to duka wannan bai halarta ba kamar da malamai suke bayani saboda haka ku ba da zakar ku kuna masu neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku ba da ita a kamar yadda Allah ta'ala ya shar'anta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta a cikin mai daraja fa inna khayra hadisi kitabullah wa al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shari'a ta alkhairi ita ce littafin Allah tabaraka wa ta'ala kuma magana mafi ita ce magana Allah ta ba ko ta'ala shirya mutu annabi ita ce shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ألا فاتقوا الله عباد الله ألا وصلوا وسلموا على نبي محمد ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحببه الله عز وجل بالصلاة والصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن اصحاب نبيك اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفره والفاجرين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ومشايخنا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عظما يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله فكيف واعتدلوا بكيد وتم الفقاش أدية تفرقوا أحد شعبته